amince tabbata a gare ki yake wannan farar ɗaya mai daraja hakika soyayyarki ta zama min bango wanda a nan ne nake fakewa domin samun wadataccen farin ciki mai ɗorewa kullum da burin son ganin ki nake kwana sannan kuma da shi nake tashi yawan tunaninki da kewarki su ne suka sha gaban tunanina hakan ne ya sanya nake zamana cikin kaɗaici tare da son ganinki a kullum. Na ɗauki alkawarin riƙe soyayyarki da ƙaunarki a cin cikin ruhina, komai wahalar tafiya da ƙuncin yanayi ba zan taɓa canza ta da ke ba. Kin zama ma'aunin da ke yawan auna rayuwar jin daɗin da ke wanzuwa a tare da ni. Idan kina nan, ni ma ina nan. Sun kiyaye ado a cikin jikina. Komai nake yi sai na dinga kasantuwa a cikin yanayinki. Tunanin zuciyata a kullum shine ki kusanto inda nake. In kasance numfashina yana fita ne a cikin naki. Kin iya murmushi mai ɗaukar ruhin zuciya, musamman lokacin da lips ɗinki suka sha ado da kwalliyar jan baki. murmushinki yakan haskaka ilahir nahiyar dukkan jikina ganinki yakan bayyana da dukkan wani na da na. tsarin da na tsara wa zuciyata shine na koya mata yadda za ta rayu da ki domin aminta da nagartarki da kuma ƙwarewarki wajen rarrashin abin da kike ƙauna kin zama ta musamman daga cikin mutane na musamman da na taɓa haɗuwa da su a rayuwata kin shiga zuciyata kin zauna ta yadda ba zan taɓa iya mantawa da ke ba har abada ina fatan burin kasancewar mu a tare a daula mafi tsari da kyawun burgewa wato aljanna mhm. cikin nishaɗi da yalautuwar murmushi a fuska na nage mai furta miki cewa ina sinki ina sinki ina sinki sirrin mallakar zuciya TV. Idan wannan shine zuwan ku channel ɗinmu na farko, ku danna mana subscribe. Sannan kuma ku danna mana ƙararrawar sanarwa. Idan kuma kana so ka ji wasu kalamai da suke saurin ratsa zuciyar mace, kalli wannan bidiyon. Mun gode.